barkamu da sake saduwa a wannan masallaci na alhaji muhammad indimi a nan maiduguri a jihar borno a wannan yammaci na ranar asabar takwas ga watan ramadan hijiran manzo sallallahu alaihi wa alihi daga makka zuwa madina 1430 daidai wanda kuma ya zo daidai da 29 ga watan takwas miladiya ta 2009 wannan kuma shi ne majalisinmu na shida ko kafin mu shiga tafsirin ayoyin da za mu karanta a wannan yammaci za mu ansa kaɗan daga cikin tambayoyin da suka zo hannu wannan yana tambaya ya ce menene hukuncin bin limamin da bai san hukunce-hukuncen tajwidi ba wato na karatun ƙur'ani kamar irin su idigami izhari ikhfa'i da dai wasu abubuwa da ya zana kurakurai iri biyu ne da mai karatu yakan iya yayi yayin da yake karatu akwai kuskuren da ake cewa allahnul jali akwai kuma allahnul khafi akwai kuskuren da yake kuskure ne da ya shafi ma'ana da zai canza ma'ana kwata-kwata ko kuma zai jagwalgwala ma'anar da zan ba ta da kima akwai kuma kuskuren da yake kuskure ne amma ba wanda zai canza ma'ana ba ga wanda ya san harshen larabci da ya ji zai san cewa ba daidai aka faɗi kalmar ba amma kuma zai gane me ake nufi wannan shine ake cewa allahnul khafi allahnul jali mutumin da zai rika karatu yana canza kalmomin gaba daya kamar yana karanta fatiha maimakon ya ce an'amta alaihim sai ya ce al'amta kaga balarabe ba zai fahimci menene al'amta ba babu wata kalma al'amta a cikin larabci kaga wannan lahnun ne jali kuskure ne karara da kowa na iya gane kuskure ne ko ainihin ya rika ya rika cewa ghairul maghlubi alaihim walallalin kaga maglub kalma ce ta larabci amma ba ita ce a wannan wurin ba al-maghlub da larabci shine wanda aka gallaba wanda aka rinjaye shi aka fi karfinsa to kaga in ka ce ghairul maghlubi alaihim ka kawo wata kalmar da ba ita Allah ya sanya a gurin ba wannan shine allahnul jali to wanda yake irin wannan kuskure bai kamata ya zama limami ba ko da an naɗa shi ya kamata a canza shi a kawo wani wanda ya iya karatu allahnul khafi shine wanda zai rika karatu ba ikhfa'i ba izhari ba idgami yana dai ja kun dai san karatu ake ja to wannan ba a cewa sallah idan an yi a bayansa ba ta yi ba ko sallar shi ba ta yi ba saboda wannan hukunce hukunce ba kowa ne yake iya gane su ba sai wanda ya karance su duk da cewa akwai wasu gurare da ake zuzuta abin don wani lokaci wasu hukunce hukuncen wajen ɗabbaka su ana kuzuzuta abin ana kururuta shi sama da kima har ma ka ga wani in yana karatu duk iyawarsa ana ta taka masa birki wai bai iya ba to wannan baya daga cikin koyarwar ma'aiki sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ko mutum ya yi ja a ce ai jansa bai kai haraka din da ake so a nan ba ana yi ana lissafa da dan yatsa wannan duk baya daga cikin abin da manzo sallallahu alaihi wa alihi sallama ya koyar saboda haka akwai masu sanya wasu wasi cikin karatu tare da cewa babu wani dalilin da ya kamata da zai sa su sanya wannan wasu wasin cikin karatun jama'a eh, ibn al-qayyim a cikin littafinsa igasatul lahfan amma kayi da shaitan ya yi magana a kan irin waɗannan waɗanda suke matsawa wajen batun tajwidi ɗin har su wuce gona da iri ba cewa aka yi babu tajwidi ba amma wani abin da ake yi ba koyarwa ce ta manzo sallallahu alaihi wasallam ba ijtihadi ne na wasu tsirarin malamai kuma nan wasu suka ɗauka suka ɗora aka don haka idan lahnul khafi ne baya hana abu mutum sallah dan bai san wato baya harakat a gurin ja almaddul muttasil baya masa harakat din da aka ce a yi masa ko yana gurin gurin idigami baya gunna ko gunna ba ta fitowa sosai wannan duk ba zai sa a ta da kayar baya ba a ce za a yi bore sai an cire limami wannan bai dace ba wannan ya ce akwai bambanci tsakanin masu wa'azi da malamai duk wani malami yana iya zama mai wa'azi duk wani malami ma'ana wanda yake mai karantar da ilimi yana iya zama mai wa'azi domin wa'azi shine al'amru wan umarni da abu mai kyau da hana mummuna shi ake kira wa'azi to duk wanda ya san abin da Allah yake so ya yi umarni da shi ya san abin da zai hana ubangiji ya hana shi to wannan yana iya yin wa'azi don haka dukkan wani malami yana iya zama mai wa'azi ma'ana dukkan wani mai karantarwa yana iya zama mai wa'azi amma ba dukkan mai wa'azi ne yakan iya zama mai karantarwa ba tunda kalmar wa'azi tana da faɗi duk sanda zaka umarci wani mutum da aikata alkhairi ka hana shi mummunan aiki ka yi masa wa'azi da zarar ka hana shi mummunan aiki ka umarce shi da kyakkyawan aiki to ka masa wa'azi to kaga anan ko da nassi ɗaya ka sani ka gaya masa don ya yi aiki da wannan nassin umarni ne ko hani ne a nan kayi wa'azi amma ba lalle ne a buɗa maka littafi ka karantar ba saboda haka ana iya samun mai wa'azi amma ba zai iya karantarwa ba ballantana ya yi fatawa ya ce abu kaza halal ne ko abu kaza haram ne waɗannan suna da yawa a cikin kowace al'umma ba wai al'ummar mu ta ta ƙasar hausa kawai ba a kowace al'umma ana samun wato waɗanda suke umarni suke hana mummuna amma ba su taka martaba ta al'ulama ba za su iya wa'azi wani ma zai haddace kasar ɗin wani ne ya je ya hauduro, a yi ta masa kabarbari to amma da kasar ɗin ya ƙare shi ma ya ƙare <laughs> to kaga wannan wannan za iya yin wa'azi tun da watakila abin da ya ji ɗin shi ya faɗa ma shahidna illa bima alimna abin da ya ji shi ya faɗa amma kuma aka ƙara gaba to dole ne shi ma ya dakata to saboda haka yana da kyau a ware tsakankanin wanda za a yi masa fatawa da wanda kuma za a ji wa'azinsa wani za ka samu malami ne hamshaki ƙwararren malami ya kai duk inda malami ya kai amma ba zai iya wa'azi ba saboda watakila Allah maɗaukakin sarki bai bashi gwana ta wa'azi ba bai bashi zaƙin harshe ba da iya bayanin yadda mutane za su fahimta wannan akwai su da dama wani in yayi rubutu sai kai mamakin rubutun nashi amma kuma in ya tsaya gaban mutane ba zai iya magana ba to kaga wannan ba za ka ce masa jahili ba malami ne shine ma kuma malamin amma kuma Allah bai bashi fasaha da azanci na bayani ba saboda haka dole ne ka tantance tsakanin waɗannan wannan kuma ya ce wajen kiran sallah wato wajen hada sallar magariba da isha'i saboda larura ta ruwa misali shi ne yake tambayar cewa to za a sake kiran sallah ne bayan an idar da magariba wato in za a yi isha'i ko ba za a sake kiran sallah ba sai ya ce in za a kira sallar wato ta isha'i din akwai hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da yace a kirawo in kuma ba za a kirawo ba iqama kawai za a yi to akwai hadisin da yace kada a kirawo <laughs> to kaga irin wannan sai ya rikita mai wa'azi wanda ba malami ba duk sallah tana da kiran sallah sai idan nassi ne ya keɓance ta nasi shi yake fidda sallah kaza ya ce ba a mata kiran sallah kamar yadda hada sallah a arafa da hada sallah a muzdalifa sai ya zan annabi sallallahu alaihi wasallama ya hada sallah a muzdalifa tsakanin maghrib da isha'i jabir ibn abdullah da abdullahi dan umar da suka ruwaito hadisin sai suke cewa amma da kiran sallah ɗaya ba a yi wa abin nan ba a yi wa kowace da ikamata da kiran sallah ɗaya kowace da ikamata kaga anan sai suka ware cewa kiran sallah ɗaya ne domin a nuna maka anan an fita daga ka'idar da aka sani ka'ida ta bai ɗaya na cewa kowace sallah tana da kiran sallarta wani zai ce to ai ga sunan duk an haɗu a masallaci menene za a sa kirawo wa za a kirawo kuma dan shi kansa kiran sallar shi karan kansa ibada ce kuma ba wai kai kana kiran wanda yake nan ba kawai ka sani cewa akwai aljanu wanda za su iya zuwa sallar kai in ruwa ya hana ka fitowa ba lalle ya hana aljanu ba su watakila wannan ruwan ba zai hana su komawa gida su ji kiran sallah kuma su fito ba shi yasa annabi sallallahu alaihi wasallam ya kwadaitar da mutumin da yake tafiya a daji cewa in lokacin sallah ya kirawo sallah kaga shi kadai yake a daji daga shi sai dabbobinsa ko sai namun daji amma ma'aiki sallallahu alaihi wasallam ya ce in ya kirawo sallah duk wanda ya ji kiran sallan nan da mala'iku da aljanu da dabbobi sai sun nema masa gafara a gurin Allah to kaga ashe shi karan kansa kiran sallar ibada ne ko da kuwa mutane duk an hallara a masallaci dan an ce ka kira sallah a wannan lokacin kada ka ce to zan kirawo idan ka kirawo duk wani wanda zai ji wannan kiran sallar cikin mala'iku da aljanu da mutane za su nema maka gafarar Allah saboda haka wannan ka'ida da aka sani guda ɗaya ta cewa dukkan kiran dukkan sallah na da kiran sallah ita ce idan aka samu inda aka ce ka a kira sallah to sai a ce kawo nassin da ya ce a nan ba a kiran sallah an gane ko ka shi idan zai ce ka a kirawo sallah tare da cewa ka'idar da aka sani shine kowace sallah na da kiran sallah in ba an samu togaciya ba shi yanzu anan zai samar da wata togaciya to wannan togaciyar tana buƙatar dalili in kuma ba da dalili to sai a tafi akan al'asulul am wato ka'ida ta gaba ɗaya. me bambanci tsakanin alkhawfu da alkhashiya alkhawfu shine tsoro zalla ka ji tsoron abu kamar yadda zaka ji tsoron maciji kamar yadda zaka ji tsoron kunama ko ka ji tsoron farawo wannan sunan shi alkhawf da larabci alkhashiya kuma alkhawfu ma'a ta'zim ka ji tsoron abu tare da girmama abu shi yasa Allah kadai ake wa khashiya ka ji tsoronsa tsoro kuma da yake tattare da girmamawa shi yasa Allah ce inna ma yakhsha Allah min ibadihi al-ulama sai aka yi amfani da kalmar khashiya inna ma yakhsha Allah min ibadihi al-ulama saboda tsoron Allah anan tsoro ne wanda yake tattare da da girmamawa wannan shine bambanci tsakanin su ina ga waɗannan tambayoyi sun isa sai mu koma ga tafsiri a jiya faifai na farko ya kare a cikin wannan kissa ta annabi yusuf salam a yau za mu tashi a kan wato aya ta aya ta sha tara wanda ita ce farkon faifai na biyu bismillah أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وجاء to sai siyaki ya dawo kan annabi yusuf alaihi salam a cikin rijiya bayan an gama gaya mana abin da ya faru yayin da yan uwan annabi yusuf alaihi salam suka je suka sami mahaifinsu suka gaya masa cewa kyarkeci ya cinye yusufu a lokacin su suna suna can suna tsere sun bashi a wajen kayayyakinsu suka gaya masa uzururrukansu da hujjojinsu amma yaqub alaihi salam bai gamsu ba bai yadda da abin da suka faɗa ba Karshen magana da ya yi shine wallahu musta'anu ala ma tasifu to sai su yaƙi kuma ya dawo yanzu ga annabi yusuf alaihi salam a cikin rijiya ga kuma wasu ayarin fatake ayarin matafiya sun zo za su wuce ta gindin wannan rijiyar domin sun jefa shi ne akan rijiyar da take kan hanya hanyar fatake wanda idan sun zo lalle za su nemi ruwa in kuma sun je neman ruwa ta iya yiwa su tsinci annabi yusuf salam su tafi da shi don daman wanda ita eh, shi ne plan din da suka yi Shi ne shirin da su yan uwan yusuf suka yi to shi ne allah yake gaya mana waje sayyaratun sai wasu matafiya ayarin matafiya suka zo wa fa'arsalu da sai suka tura mai ɗebo musu ruwa fa'adla dalwahu sai ya jefa gugarsa cikin rijiya kala sai ya ce ya bushra ya abin farin ciki na wato farin ciki ya same ni haza gulamun wannan yaro ne wa asar ruhu bida'atan sai suka ɓoye shi a matsayin kadarar kasuwanci wallahu alimun bima ya'malun Allah masani ne game da abin da suke aikatawa wa sharauhu bi thamanin sai suka sayar da shi da 'yan kuɗaɗe arha da rahima ma'adudatin 'yan dirhamomi ƙididdigaggu wa kanu fihi min zahidin sun kasance masu wato tsantseni game da shi Allah yake gaya mana yadda al'amarin ya kasance da yadda inayar Ubangiji ta, ta, samu annabi Yusuf salam yana cikin rijiya waɗannan fatake sun zo wucewa don haka sai suka tsaya a gindin wannan rijiya ko a wannan guri suka aika mai ebo musu ruwa akan ya je ya ebo musu ruwa yana zuwa ya zira guga sai annabi yusuf salam ya rike gugar shi kuma ya janyo yana tsammanin cewa ruwa ne ya janyo domin ya ji nauyi ya zata cewa gugarsa ce ta cika yana jawowa kawai sai ya ga yaro mai tsalilan kyau saboda haka sai ya ce ya bushra abin farin ciki ya same ni haza gulamun wannan yaro ne saboda haka sai ya ɗauke shi ya ruga ya je ya samu 'yan uwansa yana gaya musu albishirinsu ya tsinci yaro yaro mai tsalilan kyau da suka gan shi maimakon su yi cikiya ta yiwu gidaddajin da suke gefe da gurin daga nan yaron ya fito zai fada rijiyar haka ya kamata su yi ai su yi cikiya kuma wani allama yusuf alaihi ya labarta musu abin da ya faru gare shi amma da yake allah maɗaukakin sarki ya riga ya rubuta wani sha'ani ne sai ya wakana sai ya zan duk ba su yi wannan ba ƙoƙarinsu yadda za su ɓoye annabi yusuf a cikin kayayyakinsu ta yadda kada a gan shi masu shi su gan su gane shi saboda haka sai suka ɓoye shi cikin kayayyaki shine wa ruhu bida'a suka ɓoye shi cikin kayayyakin kolinsu suna kokarin yadda za su fita da shi daga gari idan sun je inda za su sayar da shi su je su sayar da shi don haka suka fita da shi suka je suka sayar da shi a kasuwar sayar da bayi suka sayarwa da dillalan dillalai da suke sayar da bayi sun sayar da shi da 'yan kuɗi kaɗan wato sun sayar da shi arha tsaba ba ba don kuma ba don ƙoƙari suke su kubuta su rabu da shi don su kansu ya dame su kuma ba sa so a fahimci cewa ba bawa ba ne tsintar shi suka yi ko kuma ma masu shi su gane shi saboda haka ƙoƙarin yadda za su rabu da shi suke don haka sai suka tsayar da shi da 'yan kuɗi kaɗan shine Allah ya ce wa sharahu bi thamanin baksin suka sayar da shi da yan kuɗaɗe kaɗan arha tsababa shine baksin ɗin arha sosai da rahima ma'duda suka sayar da shi da yan kuɗaɗe dirhamomi yan kaɗan Allah ya sifanta dirhamomin da ma'duda don ya nuna maka cewa ba yawa za a iya kirga su Dan inda suna da yawa aunawa za a yi Ayi, a wancan lokacin in dirhami na da yawa to auna shi za a yi in baya da yawa sai sai a lissafa saboda haka ce wanda aka yi dirhamomi kididdigaggu ko kirgaggu yana nuna cewa kaɗan ne wa kanu fihi min zahiri sun zan masu tsantseni dangane da lamarinsa cikin masu tsantseni dangane lamarinsa suna kokarin yadda za su yi su rabu da shi ba sa sha'awar rike shi domin sun san ba bawa ba ne tsintar shi kai a cikin rijiya don haka in suka ci gaba da rike shi babu shakka wata rana za a haɗu da waɗanda suka san shi don haka za su yi asarar wannan tsintuwa da suka yi don haka sai suka yi ƙoƙarin sayar da shi koma nawa ne to shine Allah madaukakin sarki ya ce wa qala allazi ishtarahu yusuf alaihi salam ya kubuta daga jarraba ta farko domin gashi ubangiji maɗaukakin sarki ya tsirar da shi daga rijiya zai kuma fada cikin wata jarrabar da tafi ta farko kuma wa qala alladhi ishtarahu min misra limra'atihi sai wanda ya saye shi daga masar ya ce wa matarsa akrimi mathwahu ki karrama masaukinsa asa an yanfa'ana amma nin zai amfane mu auna takhidahu walada ko kuma mu riƙe shi da wa kadhalika makkanna yusufa fil ardi Allah ce hakanan muka tabbatar da yusufa a doran kasa wali nu'allimahu min ta'wilil ahadith kuma dan mu sanar da shi fassarar mafarki wallahu ghalibun ala amrihi kuma Allah mai rinjaye ne bisa ga al'amarinsa walakin na aktharan nasi la ya'lamuna sai dai yawa yawancin mutane ba sa gane haka walamma balaga ashuddahu yayin da ya kai matukar karfinsa atainahu hukman wa ilma sai muka bashi hukunci da ilimi wa kadhalika najzil muhsinin to haka nan muke sakan kama waɗanda suke masu kyautatawa wato Allah maɗaukakin sarki yake gaya mana bayan waɗannan fatake sun je sun sayar da shi a kasuwar kasuwar sayar da bayi sai aka yi sa'a wani daga cikin manya-manyan mutanen masar ya saye shi shine azizu misir azizu misir wasu malamai sun ce shine wazirin sarkin masar waziri kuma shine wanda yake da mukami daga mukamin sarki sai nashi a lokacin babu mukamin da yake sama da nashi sai na sarki kawai wasu suka ce a shine waziru wabin nan azizu azizu misir shine shugaban 'yan sanda na masar ɗin gaba ɗaya saura kamar aiji ne to kuma a wannan lokaci shi ma wani mukami ne wanda babu sama da shi to ala ayi halin dai mai mukami ne babba waziri ne wanda yana ɗaya daga cikin masu taimakawa sarki wajen gudanar da mulkin masar sai allah maɗaukakin sarki ya kaddara annabi yusuf salam ya faɗa hannunsa da ya saye shi ya gan shi yaro ne mai tsalilan kyau yaro ne kankani ba babba ba ne baya da shekaru wato shekarunsa ba za su wuce sha hudu ko kasa ma da sha hudu ba sannan kuma ya ga alamar cewa wannan yaron zai yi wayo bayan wayo kuma yana da hankali bayan yana da hankali kuma wannan yaron za a iya dogara da shi akan wasu abubuwa manya-manya nan gaba tunda mai mulki ne galibi zai so wani wanda zai taimaka masa cikin sha'anin mulkinsa to kuma galibi waɗanda duk suke mulki musamman a wannan lokaci da ba kowa ne zai iya mallakar mutane ba sai wanda yake da wata sifa ta musamman da ta sha bamban da ta sauran jama'a shine zai iya mallakar su saboda haka galibi wanda sarki zai jawo jikinsa zai jawo mutumin da yake da wato hangen nesa don haka za mu kaddara cewa wannan waziri na sarki mutum ne mai hangen nesa don haka zai iya gano wasu abubuwa tattare da yusuf duk da cewa ga shi yaro karami amma zai iya gano cewa wannan yaron daga fuskarsa za ka fahimci cewa za a yi mutum mai kwazo nan gaba saboda haka ya fuskanci haka ya gane haka tun daga kallon fuskar annabi yusuf salam don haka yana zuwa gida sai ya ce wa matarsa akrimi wahu." ki karrama masaukinsa kaga ya ce da ita ki karrama masaukinsa ya fi ma ya ce da ita ki karrama shi domin idan har za a karrama matsuguninsa a gyara masa ɗakin da zai zauna a gyara masa tufafin da zai sa da abincin da zai ci babu shakka wannan mutum za a karrama shi sama da kowa in har masaukinsa ma za a karrama to ina ga shi kuma karan kansa saboda sai ya gaya mata da wani salo na maganar da za ta kunshi ta karrama shi gayar karramawa sai ya ce ki karrama masaukinsa saboda haka duk abin da zai bukata na rayuwa a samun masa a gyara masa kokoncinsa, a bashi kyaya masu kyau a samar masa da abinci mai kyau a kuma yi a kuma mu'amalance shi ba irin mu'amalar da ake wa bayi ba sauran ma'aikatan gida shi a yi masa mu'amala mu'amala ta musamman domin shi na musamman ne asa an yanfa'ana sai yake gaya mata dalilin da yasa ya gaya mata haka yace asa an yanfa'ana aw nattakhidahu walada tsammanin nan gaba zai amfani mu wato kaga wanda yake nuna ya ga alamar cewa lalle annabi yusuf alaihi salam nan gaba zai zama mutum wanda zai yi amfani ya ga haka tattare da shi ya ga haka ta fuskarsa don haka ce asa an yanfa'ana tsammanin mu zai amfane mu don haka zai amfane shi wajen gudanar da mulkinsa auna takhidahu walada ko mu rike shi da kaga anan wannan yana nuna cewa ba shi da ɗa don haka sai mu mai da shi kamar ɗanmu ya zan shi zai gaje mu koda bayan mun mutu wasu suka ce ya faɗi wannan magana domin shi baya haihuwa don haka ba su taɓa haihuwa da matarsa ba suna ta fatan su samu yaro su samu ɗa to tunda ba su samu ba yanzu gashi sun same shi a bagwas sun saye shi bi thamanin baksin da rahima ma'duda sannan kuma yaro mai tsalelen kyau wanda ba a taɓa ganin mutum mai kyau ba a wannan lokaci kamar sa saboda yadda annabi sallallahu alaihi wasallam ya sifanta shi lokacin da yake bada labarin ma'irajinsa zuwa sama yake cewa ya ga yusuf wa qad u'tiya shatr al-husn an ba shi rabin kyau na duniya gaba daya saboda ka duk abin da zaka sifanta a matsayin kyau dukkan wata sifa ta kyau ka tattara duk sifofin kyau na duniya gaba daya to annabi yusuf ya kwashe rabi shi kadai to babu shakka wannan yaro ne da za a yi haba haba da shi sannan kuma ga alamar nutsuwa da hankali tare da shi saboda haka sai ya ce a na an yanfa'ana aw nattakhidahu walada tsammanin zai amfane mu nan gaba ko kuma mu mai da shi da kamar yadda matar fir'auna ta wa fir'auna la taqtulu la taqtuluhu asa an yanfa'ana aw nattakhidahu walada tsammanin nan gaba ya amfane mu ko mu rike shi da wasu sun ce saboda ba ya da sha'awar mata shi ya sa bai da ɗa duk da cewa dai wannan kama kama ne babu wata wani nasi da ya nuna haka amma dai nasi anan yana nuna bai da ɗaɗin ta yiwu saboda baya haihuwa bai samu ɗa ba shi sa har ya yi fatan annabi yusuf ya zama kamar ɗansu to shi ne allah maɗaukakin sarki sai ya ce wa kazalika makanna li yusufa fil ard to daga nan tamkini ga yusuf ya fara faruwa kenan allah ya fara tabbatar da shi a doron ƙasa ya fara bashi matsayin da annabi yaqub alaihi salam ya ce allah zai bashi wa kazalika yashtabika rabbuka to ga zaɓin ubangijin ya fara bayyana a nan gashi yanzu daga cikin duhun rijiya ya faɗo cikin wawa keken gida na sarauta har kuma ana akrimi masuwa da can a rijiya yake daga rijiya tsundum kuma sai gashi a cikin katon gida kaga wannan wani abu ne in ba aikin Allah ba ba wanda zai iya maka wannan daga rijiya sai kuma babban gida ana akrimi masuwa to shi yasa Allah ya ce wa kadhalika makkanna li yusuf wannan shine bidaya ta tamkini da ubangiji ya fara bawa yusuf wannan ita ce shine matakin farko da yusuf ya fara takawa don cimma wannan mafarkin da ya yi shi yanzu ya fara taka matattakala ta farko wale nu'allimahu min ta'wil al-ahadith kuma dan mu sanar da shi tawilin mafarki wato tawilin mafarke mafarke na mutane fassarar mafarke mafarke na mutane wanda a dalilin fassarar mafarki din nan ne har ya kai ga abin da ya kai domin a dalilin fassarar mafarki ne ya samu haduwa da sarkin garin gaba daya yana kurkuku ya dawo ya zama mai mulki wanda aka danka masa wuka da nama ta tattalin arziki gaba daya a hannunsa shine Allah ya ce wallahu ghalibun ala amri Allah mai rinjayi ne bisa ga al'amarinsa ubangiji duk abin da ya so idza arada shay'an inna ma amruhu idza arada shay'an an yaqula lahu kun fayakun duk sanda Allah ya so wani abu sai dai ya ce ya wakana abin sai ya wakana babu wani wanda zai iya shiga gaban ubangiji ya hana shi aiwatar da abin da ya so iradar ubangiji ita ke murkushe kowace irada nufin ubangiji shi yake danna kowane nufi su ‘yan uwansa suna nufin su raba shi da ainihin mahaifinsu wannan shine abin da su suke nufi sannan su kuma a sayyara fatake suna nufin su samu kuɗi da shi ko yaya ne shi kuma azizu misir yana nufin an yanfa'ana auna takhidahu walada kowa da abin da yake nufi da annabi yusuf alaihi salam to amma kuma daga ƙarshe nufin wane ne zai rinjaye nufin Allah shi kuma ubangiji yana nufin ya ɗaukaka shi matsayi na annabci ya ba shi gadon kakanninsa saboda haka duk nufin waɗancan zai zama a tutar babu zai tashi a babu nufin wasu so su raba shi da ubansa ba za su ci nasara ba waɗancan da suke son ɗan kuɗi kaɗan kuɗi kaɗan ɗin ba zai zama musu komai ba a rayuwa sannan kuma shi wannan da yake cewa 'da an yanfa na da huwa hu da. shi ma kuma ba wannan ne ubangiji yake nufi ba wallahu ghalibun ala amrihi walakin na an nasi la alamu. sai da yawa yawancin mutane duk basu san haka ba ga ciki akwai yan uwan Yusuf da waɗannan ayarin fatake da shi kansa Azizu Misir duk ba san abin da Allah yake nufi ba Allah ce walamma balaga ashuddahu yayin da ya kai karfinsa ya ganiyarsa ya cika wato halittarsa ta cika a matsayin ɗa namiji wasu suka ce ya kai shekara talatin da biyar wasu suka ce arba'in a atainahu hukuman wa ilma sai muka bashi hukunci wato muka bashi ainihin sanin hikima ta sanya abubuwa a mahallinsu ya san yadda zai gudanar da rayuwa ya san yadda zai tafiyar da al'amuransa ba zai yi abubuwa irin na shirme ba muka shi kuma ilimi irin na annabci ubangiji ya yi shimfiɗa da wannan domin shi ne ƙarshen abin da al'amarin yusuf zai tuke da shi za allah zai ba shi wannan hukunci ɗin zai kuma ba shi wannan ilimi ɗin zai ba shi wannan annabci din to amma a wannan lokaci duk shimfiɗa ce ubangiji yake masa Allah ce wa kadhalika najzil muhsinin haka nan muke kyautatawa mutanen da suke masu kirki masu ihsani wannan yana nuna cewa rayuwar annabi yusuf alaihi salam tun yana yaro cike take da ihsani don haka ubangiji yake yi masa wannan ihsani don haka kuma dukkan wani wanda rayuwarsa ya gina ta akan kyautatawa da kyautayi haka ubangiji shi ma zai sakanka masa yayi ta kare shi daga sharri da makirci iri-iri sai Allah ya ce wa rawadatu salam ya fita daga cikin jarraba ta jefa shi rijiya da 'yan uwansa suka yi amma kuma yanzu ya fada cikin wata jarrabar kuma da tafi waccan wato tsanani ita ce jarrabar mace Allah ce wa rawadatu allati huwa fi baitiha an nafsihi to tunda kissa ce Allah yake bayarwa ta annabi Yusuf alaihi salam kuma yana baka labarurrukan abubuwan da suke masu mahimmanci gare ka sani don haka za a yi ta naɗe wasu wato fayafai ba tare da an buɗa maka su ba a nan an kawo shi yana ƙarami don haka ba daga kawo shi ne kuma wannan abu ya faru ba an kawo shi ta ci gaba da kula da shi kamar yadda mijinta ya ce akrimi masu saboda haka ya zashi a wannan guri ya zama ɗan gida yana shigi da fici yana kai kawo a wannan gida kuma shi mai gidan ya amince masa ya danka masa kula da gidansa gaba ɗaya to yanzu ya kai wasu shekaru ya kai munzulin namiji watakila ya kai shekara 25 zuwa 30 saboda yadda za mu gani a can gaba inda matan da suke cewa imra'atul azizi turawidu fataha an nafsi fataha sai suka kirawo shi alfata kaga ya wuce yanzu matsayin gulam to daga alfata daga shekaru na balaga daga shekara 25 abinda ya sama duk alfata ne har zuwa 30 saboda haka yanzu watakila yana ɗan shekara 25 ko kuma zuwa shekara 30 to a lokacin kuma allah maɗaukakin sarki ya so ya jarrabe shi kuma da wata fitina da wata jarrabar kuma wacce ita kuma za ta yi masa jagoranci zuwa ga fada wata jarrabar kuma ta uku warawadatu allati huwa fi baitiha an nafsi ita wannan wanda shi annabi yusuf alaihi salam yake gidanta sai ta neme shi ta hanyar yaudara game da kansa wa ghallaqat al ta rurrufe kofofi wa qalat kuma ta ce haitala zo nan da sauri qala ma'adallah sai ya ce Allah ya tsare ni innahu rabbi ahsana maswaya lalle yadda al'amarin yake shi ubangidana ne wanda ya kyautata man saukina hu la yuflihu zalimun lalle azzalimai ba sa cin nasara Allah ce wa rawadatu allati huwa fi baitiha an nafsihi kalmar murawada tana nufin a talabu bilinin wa rifqin wa khida ka rika neman abu cikin lallashi tare da sassauta murya tare da bin hanyar lalama da kuma hanya ta yaudara shi ake kira almurawada da larabci Allah ce wa kaga wannan kalma ta murawada tana nufin ta daɗe tana bibiyar shi tana ƙoƙarin ta yaudare shi ta hanyar lalama da wasu da nuna alamar soyayya amma shi duk yana biris da ita kamar ma baya fahimtar mai take tana nuna masa shi kuma yana kau da kai yana nuna mata shi ma bai gane ba saboda haka tana ta bin mataki har ta kai dai matakin da ba za ta iya haƙuri ba saboda haka gashi a cikin gidanta a ɗakinta ta kori dukkan wasu ma'aikata waje wa ghallaqat al-abwa ta rirrufe kofofi kaga anan sai aka yi amfani da tad'if ba a ce wa aghlaqat al ba sai aka ce wa ghallaqat al dan a nuna maka ta kai matuka wajen rufe kofa ta yadda kowa ne ne ma so fitowa shigowa ba zai iya shigowa ba ta bi ta rarrafe shi ighlaqun bi ihkam ta rufe shi sosai ta yadda ba yadda za a yi wani ya iya shigowa sannan ba kofa ɗaya ba ta rufe kofar can babban kofa ta waje ta rufe kofar falo ta rufe kofar korido ta rufe kofar ɗaki duk kofofin ta rufe su to anan duk ubangiji sai ya naɗe mana mai ta yi da ta rufe kofofin kawai sai ya gaya mana kalmar da ta gaya masa babu shakka a matsayinta na mace wacce take so ta yaudari ɗan saurayi ba kawai da ta rufe kofa ba za ta ce haitala dole za ta yi wasu abubuwa amma duk ba wannan ake so ka sani ba ana so a gaya maka irin jarrabar da annabi yusuf alaihi salam ya fada ne don haka duk an naɗe wannan faifai din don haka a nan tatsuniyoyi da yawa za su yi ta shigowa tunda an naɗe faifai din ba a yi bayanin sa ba to wani wasu sai su shimfiɗa nasu sai a ce ta yi kaza ta yi kaza Ita sa kaza ta yi masa kaza ta yi to wannan duk Allah bai so ka sani ba kuma wani abu ne wanda bai yiwuwa ka sani in ba da wahayi ba ko ita ce ta fito ta faɗa ko shi ya faɗa tunda duk ta rarraba kofa ba wani a gurin ko akwai wani da zai bani labari daga baya kuma ita ba a ce mana ta faɗa ba shi kuma ba a ce ya faɗa ba Allah kuma shi bai faɗa ba kawai abin da ya gaya mana ta rarraba kofa wa qalat haytalak to iya wannan ake so ka sani kawai dan qur'ani cike yake da tarbiyya wa haitalak haytalak tace taho ma'ana taho da sauri taho da gaggawa wannan shi yake nuna maka irin yadda ta kagu ta zaku so take bukatar ta tabiya ko ta wace hanya to anan sai annabi yusuf alaihi salam ya gaya mata wasu abubuwa guda uku waɗanda dukkaninsu hujjoji ne da za su sanya ta haƙura ta janye wannan bukata tata ta kuma san cewa shi ba a shirye yake ba ya ansa kiranta sai ya gaya mata abubuwa guda uku da farko ya tsoratar da ita Allah ya ce ma'azallah ina neman tsari da Allah a nan akwai attazkiru billah ya kamata ta tsorata ta firgita to amma ba ta san Allah ba kun san waɗannan ba musulmi ba ne a lokacin duk yi imani ba suna bautar wani abu sunan shi gunki saboda haka ba ta san a ce da ita Allah wato zuciyarta ta kada ba to tunda wannan ba amfani ba sai ya zo ga faɗakarwa ta biyu sai ya ce innahu rabbi ahsana maswaya lalle shi yadda al'amarin yake ubangidana ne wanda ya girmama wato ya kyautata masaukina kaga anan kuma yana tuna mata irin mutunci da alkhairi da ke tsakaninsa da mai gidanta ga kuma yadda ya masa don shine ya ce akrimi mafiwa a ce ya kawo shi gidansa Ga shi dai an sayar da shi a matsayin bawa amma bai ɗauke shi a bawa ba ya yi kurin ɗaukan shi a matsayin ɗansa ita kuma a matsayin uwarsa sannan kuma ya girmama shi ta hanyar danka masa amanar gidansa gaba ɗaya ya masa mutunci yaya za a iya ci mutuncinsa innahu rabbi ahsana maswaya anan ibnu taymiya yake cewa kaga anan ya faɗa mata wasu abubuwa wannan kalmar da ya gaya mata innahu rabbi ahsana maswaya karkashin ta akwai abubuwa guda hudu da ya kamata su sa ta ta haƙura abu na farko wannan watakila shi zai sa ta kyale shi ta yi masa uzuri sama da ya gaya mata haƙƙin Allah don bata san haƙƙin Allah ba bata san haƙƙin ƙubar mai zina ba saboda haka sai ya gaya mata batun mai gidanta mai gidanta kuma ya yi masa mutunci ya karrama shi ya ba shi amana ya zai ci amanarsa watakila wannan za ta sa ta ta ji cewa e eh, lalle ta kiyaye ita ma mutuncin mijinta saboda haka za ta iya kiyaye mutuncin mijinta ko dai don jin tsoron kada mijinta ya ji labarin abin da ya faru daga baya ya mata ukuba ukuba mai tsanani ko kuma a ita kanta ta tuna cewa eh lalle mujinta mutum ne mai mutunci bai kamata ta ci mutuncinsa ba wannan abu na biyu kenan abu na uku ya gaya mata abin da zai sa ta fitar da kauna gaba daya ta fitar da rai cewa za ta samu cimma gurinta za ta samu biyan bukatarta ba za ta samu biyar bukatar ba ta hanyar aure ko ta hanyar wato abin nan ko ta hanyar zina saboda shi ubangidansa ne shi yake aurenta kaga babu babu kuma maganar kuma wani aure ta daban sannan kuma shi ubangidansa ne ya girmama shi ya masa karamci ya masa goma ta arziki kaga babu maganar kuma ya ci ya ci amanarsa watakila wannan za ta sa zuciyarta ta karaya ta haƙura sannan watakila da ya ce da ita ni ba zan yarda in yi zina ba ta iya cewa to tunda ba ba za ka yi ka yi zina ba ne zan bi duk hanyar da zan bi wannan mai gida nawa ya sake ni in ya sake ni kaga sai ka aure ni ko da ko bai yarda ba to kaga da yace da ita innahu rabbi ahsana maswaya shi ubangidana ne kuma ya kyautata min masauki kaga bai yiwuwa ni kuma in zo in bata masa gida har in sa matarsa ta nemi saki dan in aure ta ko da ta fita ba zan aure ta ba annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama yana cewa laisa minna man khabbaba imra'atan ala zawjiha baya daga cikinmu wanda ya yaudari mace har ta rabu da mijinta dan ya aure ta annabi ya ce ba ni ba shi hadisin abu huraira wanda abu dawud ya ruwaito saboda ka duk wanda zai ziga mace dan ta fada da mijinta shi ya aure ta annabi ya ce ba ruwa na da shi ashe kaga ba aikin mutanen kirki bane to dan menene shi mai gidana ne da ya karrama ni ya girmama ni ni kuma in zama wani sababi da zai sa matar shi ta yi bore har ta fita kuma ni in koma gefe in aure ta kaga kenan koda ta so fita din ya nuna mata abin ba zai yiwu ba domin ya katange ta da wannan kalmar innahu rabbi ahsana maswaya innahu la yuflihu zalim sai mataki na uku na ya tsorata ta shine innahu la yuflihu zalim lalle yadda al'amarin yake azzalimai ba sa cin nasara wato ni da ke idan muka yi wannan abu domin yi zalunci ni na zalunci kaina na zalunci ubangidana ke ma kin zalunci kanki kin kuma zalunci mijinki saboda haka mun ci amana ni da ke gaba daya don haka ba za mu taɓa samun rabauta ba nan gaba don haka idan mataki na farko da na biyu ba za su tsoratar da ita ba to ya kamata mataki na uku ya tsoratar da ita ta san su ba aqibati fi'liha abinda take kiran shi gare shi wani abu ne da ba zai musu kyau ba nan gaba don haka sai ya sanya ta gaban ya aje mata waɗannan hujjoji guda uku wala Allah ko ta tsorata ta firgita ta koma cikin hayyacinta ta kyale shi to amma ina Allah ce wala kad hammat bihi wa hamma biha wala kad hammat bihi haƙiƙa ta himmatu da shi wa hamma biha ya himmatu da ita laula an ra'a burhana rabbi ba dan ya ga ubangijinsa ba kalmar walaƙad habbat bihi haƙiƙa ta himmatu da shi wannan kalma ce da aka yi ijma'i a kanta kowa da kowa ya fahimci cewa wannan mata ta himmatu ta riga ta sa shi a zuciya har ma ta yunƙuro na taga ta yi nasara akan bukatarta saboda haka duk malaman tafsiri sun yi ijma'i akan fassarar walaƙad habbat bihi to amma wa hamma biha laula an ra'a burhan rabbi ya himmatu da ita kuma ya himmatu da ita ba dan ya ga hujjar ubangijinsa ba a nan ne malamai suke da magana daban-daban wasu malamai suka ce ya himmatu da ita suka ɗauki matsayin himmatuwa ɗin kan cewa shi ma ya saduda ya karkata ya miƙa wuya har ma aka rika wasu ruwayoyi waɗanda a zahirinsu daga maganganun ahalil kitabi ba maganganu ne na annabi sallallahu alaihi wasallama ba maganganu ne na ahlul kitabi wasu ma ba su da daɗin faɗa aka ce ya himmatu da ita ta yadda ya mika kansa gaba ɗaya ba dan ya ga hujjoji daga ubangijinsa ba wajen faɗar hujjojin nan ma kuma aka yi ta zirarawa aka ce wasu ka ce ya ga mala'ika ne yana ta karanta masa ayoyin azaba wala taqrabu zina innahu kana fahishatan wa sa'a sabila yana ta karanta masa irin waɗannan ayoyi wasu suka ce a'a ya ga mijinta ne kamar hotonsa a jikin bango ya ƙuro musu ido saboda haka sai ya firgita wasu suka ce a'a ya ga babansa Yaqub ne yana cewa kada ka fige gashin wato fiffikenka in kai haka ba za ka iya tashi ba to wani suka ce wannan shine burhana rabbika kadin da ya gani to hakika duk waɗannan maganganu ne waɗanda babu dalili a tattare da su babu wata hujja game da su wasu suka fassara laula an ra'a burhana rabbi cewa wannan harful imtina'i ne kuma hamma bihi din shine jawabinsa laula an ra'a burhana rabbihi la hamma biha sai ya zan walakad hammat bihi iyanan maganar ta tsaya wa hamma biha laula an ra'a burhan rabbi ba dan ya ga hujjar ubangijinsa ba da ya himmatu da ita kaga kenan bai himmatu ba din tunda laula harfu harfu imtina'in lil limtina. ba a samu wato an samu ma harfu imtina'in li wujud afwan laula harfu imtina'in lil wujud law ita ce harfu imtina'in lil laula ba dan an samu hujja ba da ya himmatu da ita kenan bai himmatu da ita din ba an gane ko to waɗanda suke goyon bayan ra'ayin farko suka ce wannan ba zai yiwu ba a larabci domin jawabu la la ya taqaddamu alaiha jawabu la la ya taqaddamu alaiha yaya za a gabatar da jawabin laula a ce "Hamba biha laula suka ce a ka'idar larabci ba a wannan masu goyon bayan fassarar ta biyu suka ce ana yin wannan a ka'idar larabci ba duka masana larabcin ne suka haɗu akan ba a haka ba dan duka masana larabcin mutanen kufa sun yadda a yi wannan sannan kuma wasu daga cikin albasiriyun masana larabcin mutanen basra kamar abu zaidin al-ansari kamar abu al-abbas al sun yadda an ya kaddama jawaba Lauda alaiha sun yarda jawabin laula yana iya gabata a kanta saboda haka ashe ba ijma'i ne na cewa a larabci ba za a iya irin wannan zubi din ba shaikhul mufassiri na ibnu jarir tabari yana daga cikin waɗanda suka yi inkarin wannan fassara ta biyu domin shi ya tafi akan fassara ta farko suka ce kuma wannan akwai shi da dama a cikin larabci akwai shi a cikin alkur'ani fa alaihi tawakkalu in kuntum muslimin fa alaihi tawakkalu in kuntum muslimina fa tawakkalu alaihi kaga alaihi tawakkalu din ya gabata sannan kuma a cikin ita kanta wannan sura din ai an samu irin wannan la taqtulu yusufa wa alquhu fi ghayabati aljub yaltaqithu ba'd ba'd as-sayyarati in kuntum fa'ilin in kuntum fa'ilina alquhu fiha sannan qul hatu burhanakum in kuntum sadiqina sannan a kissar a kissar annabi Musa alaihi salam mahaifiyarsa in kadat latubdi bihi laula an rabatna ala qalbiha litakuna min almu'minin in kadat latubdi bihi laula an rabatna ala qalbiha Lauda an rabatna ala qalbiha lakadat tubdi bi saboda haka koda kuwa mun ce taqaddumi ma yadullu ala al-mahzuf shi yasa aka shafe shi don haka wasu ka tsaya akan wannan wasu kuma daga cikin malamai suka ce wa hamma biha hammun ba iri ɗaya bane da nata da nashi da bambanci nata hammi ne hammu israr shi kuma nashi hammi ne hammu khatarat akwai bambanci tsakanin hammu israr da hammu khatarat hammu israr shine hammin da zaka ka dage har ka mayo wani yunkuri na ka cimma burinka hammu khatarat kuma wani wasuwasi da zai gitta a zuciyarka duk da ba zai yi tasiri na ya motsa ka ka nemi abin da kake so ba wasu suka ce to na annabi yusuf hammu khataran ne wasa ɗa namiji kuma saurayi wanda bai taba aure ba kuma ga wata mace mai tsaleliyar kyau babu shakka wani abu zai kada a zuciyarsa kaga ba irin nata bane wanda ya motsa ta har take kokarin ta biya bukatarta saboda haka suka ce nashi hammu khataran ne nata kuma hammu hammu abin nan wannan ita ce abin da ibnu taymiya ya fi karfafa a kansa yake cewa annabi yusuf alaihi salam anan bai yi laifi ba dan da ya yi laifi da an ba mu labarin cewa ya nemi gafarar allah allah ya gafarta masa domin alkur'ani inda allah ya faɗi wasu annabawa da suka yi kuskure suka nemi gafarar neman gafarar allah suka yi kuma haka allah ya rika ba mu labarin a gurare daban-daban annabi adam عليه السلام ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين النبي نوح رب إني أعوذ بك أن أسألك ما ليس لي به علم وإلا تغفر لي وترحمني أكن من الخاسرين هكذا الخليل عليه السلام ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب والذي أطمع أن يغفر لي خطيئتي يوم الدين haka nan annabi Musa alaihi salam anta waliyuna faghfir lana warhamna wa anta khairul ghafirin rabbi inni zalamtu nafsi faghfir li faghfara lah falamma afaka qala subhanaka tubtu ilayka wa ana awwalul mu'minin annabi daud alaihi salam fastaghfara rabbahu wa wa kharra raki'an وخر راكعا وأناب فغفرنا له ذلك وإن له عندنا wa husna ma'ab hakanan annabi suleiman rabbi ghafirli wa habli mulkan la yanbaghi li ahadin min ba'di kaga duk annabawa ne da Allah madaukakin sarki ya faɗi wani lokaci da aka samu suka kuskure sai suka nemi gafara da Allah ya tashi ba da labarin sai ya hada da gafarar da suka nema don ma kada wani ya musu takakkiya amma sha'anin annabi yusuf alaihi salam sai ba a faɗi wani laifi da yi ba don haka ba a faɗi abin da yake kama da laifi na neman gafara ba sai allah ce kazalika linasrifa anhu su'a wal fahsha innahu min ibadina al haka nan dan mu kawarwa da annabi yusuf mummunan aiki da alfasha lalle shi yana daga cikin bayanmu waɗanda suke masu ikhlasi sai Allah ya bada labarin cewa ya kawar masa da dukkan wani mummunan kuduri ko mummunan aiki ya kawar masa da alfasha wannan shi yake nuna cewa annabi yusuf bai yi wani wata mummunar niyya ta ya ga ya auka wannan mata ba haka nan bai aikata alfasha ba ibnu taymiya ya ce wannan aya kuma wala kan hammat bihi wa hamma biha laula an ra'a burhana rabbih mala ya ce fal jinsun tahtahu naw'ani hammi kalmar hammi jinsi ne karkashinta akwai nau'i biyu na hammi akwai kamar yadda imam ahmad yake cewa Alhammu hammu hammani hammu khataratin wa hammu israr akwai hammi na khatarat na ɗarsuwa a zuciya ba tare da ya motsa mutum ba akwai kuma wanda yake na ainihin israr wanda zai sa mutum ya doge ya ga cewa sai ya cimma burinsa ya tabbata a cikin hadisi sahihi na annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallama manzo sallallahu alaihi wasallama yana cewa idza eh, yaqulu Allah ta'ala Allah mai girma da buwa yana cewa idza hamma abdi bi hasanatin faktubuha lahu hasana idan bawa na ya himmatu da aikata aikin aikin lada aikin kirki to ku rubuta masa lada cikakkiya fa in amilaha faktubuha lahu bi ashri amsalha idan ya aikata wannan aikin kirki din kuninka masa ladan gida goma wa in hamma bi sayyi'atin falam ya'malha idan kuma ya himmatu da aikata mummunan aiki bai yi ba faktubuha hasana daga ku rubuta ta a matsayin lada fa inna ma tarakaha min jarra'i ya bar ta danni fa in amilaha faktubuha bi mithliha in kuma yayi sai ku rubuta ta tamkarta saboda haka ibnu taymiya yake cewa kaga anan hammin yusuf alaihi salam hammi ne ma da zai samu lada domin hammi ne da ya bar aiwatar da kudurinsa saboda Allah saboda haka hammun ne yusabu alaihi saboda ikhlasinsa nata kuma hammi ne da za ta samu zunubi hammi ne da ya kai wani mataki na za ta ɗauki wani wato za ta fara ɗaukan wani mataki na ta cimma gurinta saboda haka yusufu alaihi salam lada ya samu ba wai laifi yayi ba yana daga cikin waɗanda Allah yake cewa innal ladina taqaw idza massahum ta'ifun min ash-shaytani tadhakkaru fa idza mubsirun saboda yana daga cikin masu takawa ne masu tsoron Allah amma in ji ibnu taimiyya ya ce abubuwan da ake nakaltowa na cewa ya yi yunkurin kwanci wato wandansa ko kuma ya zauna a mazaunin namiji ga matarsa ko kuma ya ga surar annabi yaqub yana cizan hannunsa da ire-iren waɗannan maganganu malam ya ce dukkan waɗannan labarurruka ne da ba su zo daga allah da manzansa ba babu wata ruwaya da ta zo da wannan maganganu ne da aka samo su daga yahudawa yahudawa su suka fi kowa yi wa annabawan Allah ƙarya suka fi kowa sukan annabawan Allah dukkan abinda musulmi wato malaman musulunci suka nakalto a wannan babi sun nakalto shi ne daga yahudawa ba sun nakalto shi ne daga annabi sallallahu alaihi wa alihi ba bal ba su nakalto ko da harafi guda ɗaya ba saboda haka walaƙad hammat bihi haƙiƙa ta himmatu da shi wa hamma biha ya himmatu da ita launa an ra'a burhana rabbi ba dan ya ga hujja ta ubangijinsa ba Allah ce kadhalika linasrifa anhu su'a wal fahsha min ya haka ne domin mu kawar masa da mummunan aiki mu kawar masa da alfasha innahu min ibadina al-mukhlasin lalle shi yana daga cikin bayinmu waɗanda suke da ikhlasi Allah madaukakin sarki ya samu dace wa sallallahu wa sallama ala nabiyina muhammadin wa alihi wa sahbihi